babba ya kamata ka gaya mana abin abin da ka sani akan wannan abin da ya faru ya dace ka gaya ka duba kwanakin da ka yi a gurin yau ina tunanin ka tafi wajen kwana shi da ke to ya dace ka gaya mana abin da ka sani akan kisan domin an ba mu dama mu bincike ta mu bincike ka ko ta wani hali so ba now ina so ka gaya mu domin idan idan na bada go ahead din a bincike ka zaka fuskanci mummunar bincike da baka taba tunani kan me zan kashe ina fa ina bai koma balle ni ina bai bayan iyayensa malajin akwai wanda ya kai ni baki amfani na kashe su amfani ba kai ka kashe salama ba to ka da hannunka Abba. Lafiya. Abba me yasa idan ka zo sai ka dinga raɓa-raɓa kana tsayawa a waje? <laughs> Nan fa kaman gidanka ne fa. Abba. Haka ne. To amma bai kamata a ce idan na zo wannan gidan in dinga shiga kai tsaye kamar gidana ba. Ya kamata ke mana ringa baki. Ai ko gidana ne. An umarce ne da sai na yi sallama sannan na shiga sadaka amma mafi alkhairi shine in kai sallama a guri a amsa ba ka izini sannan ka shiga amma bai dace na zo na ringa kutsa kai haka kawai ina shiga miki gida ba abba kenan haka ne amma to ba abin da zan ce shi yasa nake son ka abba saboda ka san darajar mace kuma ka san kimar mace To, um, kulawa da mutunta da kike yi ya zama dole ne ma na mutunta ke na kula ki saboda kauda da kike mu. To shi ke yanzu dai ka mu shiga daga ciki. To shi ke yanzu sai in shiga tunda an bani izini ko? Ni kuwa in tambaye ka mana. Allah ya sa na sani. Yanzu irin da a ce na ce zan wow kisa na yi wata dariya da ban shirya ba ai zan fi kuwa farin ciki idan na ji wannan kalma domin abin da na daɗe ina tunani da mafarkinsa gaskiya ni ne wa nake tunani ya kamata in faɗi haka amma nake ɗan shakku da ɗan tunani kamar lokaci ne ba gaskiya zan yi farin ciki idan na ta haka ne wow kamar na ji ana sallama ko amu alaikum bari in ga ne na ji kamar yadda na ji a ah, ya kamata na je na gani ko ta cika muryar namiji ko to ya sunana kai ba namiji bane a wurin ta to ya sunana zaka ce mun ba namiji bane a wurin ta sunan ka mijin hajiya ko kuma in ce yaranta domin kaga tana da ɗumbin kuɗi sannan zaman kanta take yi zarar da ka aure ta ka toshe mata duk wa'insu hanyoyinta na neman kuɗi ko za ka bata ta ci gaba kana nufin ka ce min idan na aure ta zan zame mata kamar mai farar kafa ne no ba haka ba kashi casa'in na samun kuɗin da take yi samarinta ne suke bata kuwa. ka kana aurenta kuma babu su ko za ka bata ta ci gaba da mu'amala da su Aha, aha, tana matattawa ai da mun yi aure duk wata mu'amala da su ta ƙare wana ba magana aure ne a gaban ka ba a yanzu ne maganar neman aiki ne a gaban ka shi ka tashi ka dage tuƙuru ka nemo shi gaskiya ban ni na ganin abin da za a yi in da karatun nan tunda dai na riga na samu digirin nan da ma rashin aiki ya sa na koma na cigaba da karatu gwara yanzu in haƙura da karatun ki daya na je na fara kasuwanci daga abin da Allah zai mun haka ne Abu. abba ba matsala ni ɗan ɗauki jari na baka sai ka je ka juya ka fara yin zina hakan ya yi gaskiya ba zan ba wai ba na son karɓi kuɗin ba ne a'a ina so ne na je na gwada na ga ko zai iya riƙe kaina ba tare na dogara da wani ba abba yanzu kana nufin kenan ba ka son abin hannu na, haka kake a yanda na ɗauka duk wani abu nawa ya zama naka amma sai yau gashi ka nuna min cewa ba haka bane ba karki canja abba kar ka ƙara kawai ka bari ni na yadda zan baka jari ka je ka juya shi kawai salama salama kar ki juya magana ta wata ma'anar ba wai ba na son abin hannunki ba ko kuma ba na so ki taimaka ina ƙaunar ki fiye da tunani ina ƙaunar ki Sallah, kar ki juya magana ta wata ma'ana da ba kuma ba na son karɓa abin hannunki ba a'a ina ƙaunar ki fiye da tunanin ki amma a rayuwa ɗa namiji ya tashi ya ce yana so ya tsaya da ƙafarsa kuma yana so ya gwada ya ga yadda zai iya riƙe kansa ba tare da taimakon kowa ba kyale shi ake mace ce ba za a bata ta haka ba ina fata kin fahimci ni na riga na yanke hukunci kuma ina fatan ba za ka tsallake wa hukunci na ba kawai ka bari zan baka jari abba kar ka ƙara yin magana kaga yanzu kai min text ɗin account number saka a wannan Good. Kafin ka je gida za ka ga Alhaji. Kaji? To, ka sake fuskanka mana. Ka sake fuskanka. Ah. Hmm. Hmm. Ko kai fa. ka je da muka da ita amma ni ba haka na so ba na so ka je mata a jajirtaccen nan a wanda zai iya riƙe matsayinsa da kansa na iya bakin ƙoƙarina na ganin na nuna mata haka na nuna mata cewa ni ma zan iya tsaya da ƙafafuwa amma sai ta dage ta matsa akan lallai sai ta bani to ya zama ya zama dole ka zama jajirtacce dan kai ba jahili bane da ilimin ka da lafiyar ka ku zama dole ka tashi ka nema insha Allah yanzu wani business kake ganin ya kamata na yi a shawara nawa ta turo maka am dubu ɗari biyar ta turo maka to gaskiya business ɗin da ya kamata yanzu wanda ike turawa a kasuwa hmm. mayafai mayafan mata eh hmm. ya kamata ka je ka samu alhaji jeri ku yi magana da shi ka fara wannan business eh to kai ma ka kawo shawara amma ina ganin dole dai sai dai kai ga kai ka kai ni gurin sa tunda ni kaga ban san shi ba bai sani ba ai ka ji matsalar ka me yasa baka son shiga mutane ne idan ka je ka same shi ka gaya mar ai da business ka ba wani abu bane eh amma dai at least ya kamata in samu garanti ka san ita rayuwa yanzu mugun mutum ma ba gane shi ake sadaka za ka ga yanzu da dama ba su cika yarda da mutum farar ɗaya kamar yadda ake a baya ba kai dai ka yarda ka amince tare ka gabatar da ni a sa. <laughs> ba matsala zan raka ka amma ka sani alhaji jinjir ba haka yake ba <laughs> amma saboda girman Allah me yasa kika sabu rabuwa da ni Abba, hakan shi na ga ya Ban gane me kike nufi ba. Dama ba kya suna kika yadda kika amince na faɗa soyayya da ke haka. Abba, ina son ka. Ba wai kuma a suna ne zan rabu da kai ba. Abba. ina cikin wani mawuyacin hali na je na jefa kaina cikin wani abu da ni kaina ba zan iya cire kaina ba sai Allah Salama ina sai kowace irin fitina ce kike ciki ko menene ni na amince zan ɗauka for your own sake zan iya tara ko menene Abba ba na so fitinan ta shafe ka shi yasa na zaɓi rabuwa da kai ba wai na rabu ne da kai saboda ba na son ka ba ina son ka amma wai salman mu menene wannan abin ki faɗa min mana abu ba zai yi na gaya maka ba akan me ba za ki iya gaya min ba salma damuwar ki fa damuwa ta ce um, ni shawarar da zan baka kar ka ta. tunda ta faɗa ka rabu da ita kawai dole ne me yasa kai ma kake da sauri ne idan an zo kan magana sallah na lura cewa kwata-kwata kai ma baka daga cikin mutanen da suke goyon bayan na da sallah me yasa ni ba goyon bayan ku ne ba na yi ba tsakanin aurenka da kai da salma a'a tana da wa'ansu ɓoyayyun al'amura ne wa'anda ko kai kanka baka sani ba kana da wasu abubuwa guda uku na farko salma zaman kanta na biyu tana mu'amala da manyan mutane na uku kuma ta fito ta ce ka fita daga cikin hudarta ba sai ka rabu da ita ba ga su nan a gari ka je ka nema mana alaka tunanin kenan amma akwai dalilin da ya sa nake tare da ko kuma zan kasance tare da a rayuwa duk dan halacci ya san halacci sadaka duk wanda ya maka halacci a rayuwa ya kamata ka rama masa da halacci kar ka manta idan mutum kana tare da shi ya shiga matsala ba gudunsa kake ba taimakonsa kake ko kuma kai nemi hanyar da za a warware wannan yarinyar nan ta ce rabu da ita saboda watakila ta ce akwai wata matsala idan na tafi na batta tana cikin wannan matsalar me nake nuna kaina kenan ko me nake nuna duniya sadaka ya zama wajibi na tsaya na duba na gani wace matsala ce idan wadda zan iya taimakon ta ne a warware ta in taimaka mata zai iya yi wannan rabar ita wannan matsala ya zamanto abin da zai iya cutar da ita ne a rayuwa ha ba mu bada <laughs> ha ba mu bada ha ba mu bada abba kenan to ka sani tunda ta furta ta Idan ta san za ta iya kanta maganin wannan matsala, shi sa ta cire ka daga ciki ta ce ka fitar da ita. Wani lokaci idan mutum yana ƙaunaka, yana ganin idan kana tare da shi wata kila za ka iya zama disturb. So zai iya cewa ka rabu da shi wajen yana so. Ko kuma so take ta gwada ta ga irin san da nake da ina son ta tsakani da Allah ko sosai ko waya nan ta ce za ta dauki ɗan wasu abu ta ban ta ce rabu da sai rabu da ita ashe kuɗin ta nake to shikenan a ajiye wannan waccan kuma matsalar ba ta yi zaman kanta tana mu'amala da manyan mutane ya za ka yi da ita a musulunci musulunci ya ba da umarni a je a ɗauko karo ta istibara a aure ta ko ba a bayar ba ya bayar in kai haka kai jihadi to sai ka shiru baka da wata hujja shikenan fararan kuma dai fam fam fam zaka ce oho to ya kasuwar yanzu ka tana da kasuwa ta kana nan kana kushe salma Ah, haba dai kai ma ai ka sani alhaji abba ai ka sani kai nake so a ah, haba wa tun yaushe tun yaushe na sallama shi Aini ni bana tare da shi bana tare da abba kai ka sani kai kadai nake so kuma kai zan kai kaɗai ne kuma a cikin zuciyata Wai tun yaushe na sallama abba tun yaushe. Kana ta ta maganar nan na gaya maka. Ni kai nake so kuma kai zan aura. <laughs> Allah ya bar mun kai. <laughs> To shi kenan ba matsala. Eh. Thank you. Abba. Abba. Abba. Abba. Ba inda za ka je. Abba ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Salama. Dole ki rabu da ni. Ki je ki auri wanda kike so. wanda zai sa ki farin ciki wanda zai miki abin da kike so ki ji daɗin ki abba kai nake so kuma kai da kai zan yi rayuwa saboda haka ba inda za ka ci. salma na daɗe ina jin wannan magana amma yau nan da kike ta tabbatar min da haka ashe da alhaji abba kike so mahaifin abokina Salma, na daɗe ina jin wannan jita-jita, amma yau wayan nan take ta tabbatar min da abin da ake faɗa gaskiya. Ki rasa wanda za ki soyayya da shi sai Alhaji Abba, mahaifin abokina, wanda nake kallonsa kamar uba a na. Salma ki ce ki aura Alhaji Abba, Allah ya ba ku zaman lafiya, ba zan ja da shi. Abbaji, ni kai nake so, kuma da kai zan yi rayuwa. Na gaya maka, eh tabbas ina soyayya da Alhaji Abba, amma ba san aure nake yi ba. Kai nake so, kuma kai zan kuma da kai zan yi rayuwa. Ki daina faɗar wannan maganar! Karka yi min haka abati. Ya za a ka saka mahaifina a cikin sabgar ku? Au, dan kaga ina ƙaunar ka? Shi ne za ka ɗauko mahaifina ka saka min shi a sabgar ku? Ban faɗi wannan abin ko na yi shi ne don cikin mutuncin inda ba a yi ba ba zan gaya maka ba ba shari nake ba na faɗa maka wannan maganan ne domin ka san halin da nake ciki kuma ka bani shawara wace shawara zan baka da Allah tsaya abaji daga yau kar ka ƙara shiga sabgata. ni ma ba zan ƙara shiga taka ba ka tsaya mamma babare wannan abun ba zai fashe da gaskiya guda ba shari nake ba a baya na soka na taimaka ma na ɗauke ka na kai ka wajen aminin mahaifina a kasuwa kuna sabga kana samu ka fara canja riga yanzu mahaifin na za ka yi wa shari to da Allah ka je kai sabga ka daga yau kar ka ƙara kula kar ka ƙara zuwa inda nake au dama kai ne dan kai mun gori ko dai kai ne dan kai mun gori shikenan saboda ita ba iyaye da suka haife ta ba kullum kana mata magana kana zaginta kana cewa tana zaman kanta kai fa da bakinka ka gaya mun manyan mutane ne suke neman ta to a cikin manyan mutanen ga babban mutum guda ɗaya na an gaya ma shine za ka yi fushi Lama ga nan ban ma kofar gidan na kusan kuna da sharri inda shari kake nema na da shi an faɗa yana neman naka. Assalamu alaikum. Salama. Salama. Salama. Salama. Allah ya sa abin duk da ka gaya mu a wannan maganar naka gaskiya ne. Akan me zan maka bayyana? Za ka iya yi akan biyan bukatar ka don kar mu gane waye ka me mu na farka a kan Yanzu alhajin da kake da ka gaya mu a ina gidansa yake? Gidansa yana bayan gidansa. duk unguwar ba wanda bai san su shi sananne domin gidansa kusan shi ne babban gida a layi sunansa alhaji ta ya zan in gane za ka iya kwatanta min irin ko fentin gidan ko abubuwan da suke a gidan yalla bai duk wanda ya ce ya tambaye gina gidan alhaji abu sa'an sai in ce maka ga kalar tarihar gidan a lokacin da aka yi wannan abu ya zama to ku je ku tara a matsayin sa da kuɗi ya canza kalar tarihar ka kaga na zama fahimci abba ya haƙuri. Mun gode ba Allah. Alhaji Abba, ya kuke da wannan baiwar Allah da ta rasu? Wannan yarinya? Ranka ya daɗe. Ni magana aure ce tsakanina da ita magana aure ke tsakanina aƙalla kun kai shekara nawa da ita hmm, zai kai shekara an dai shiga ta biyu yanzu an shiga ta biyu kun shiga ta biyu ah, yanzu alaji duk wannan tsawon shekarun da kuka baka kashe ta tun da farko ba sai yanzu da kashe sai da kuka doshi shekara biyu ka kashe ta tsaya da Allah kai me kake cewa ni lillahi tir da wannan magana taka amma kai baka iya magana ba to da can ma da ina dan karami ma ina ina tana da wauta ban yi kisan kai ba sai sai kai ni zakara gidana ma ba zan iya yankawa ba wallahi zakara gidana ma ba na iya yankawa zakara ne ni gidana ma ba zan iya yankawa sau da tausayi ni ba na iya yanka yanka dan baba ba na iya hawa sai dai ba na aika ba ka ce ni da kashe ta ni ba ni da kashe ta ba ba ka taba yanka zakara ba ma a gidanka ko kaza shine ka gwada akan ta ko ka gwada a kan wannan magana ta ka ta kudina ba na san wata magana ba na so ba na so ubangiji Allah zai nuna wanda ya kashe ta wallahi tallahi dai dai ba ni ba ba ni ba muke ta yi kenan da kuma to ka cigaba da aikin ka insha Allah ba ni ba ni ba ka ka yarka wannan magana wallahi ka yarka yafi wannan magana ka kira ka yafi kama ai ba zan je ba zan yarda da kai ba ai alhaji Allah ya kara ma imani <laughs> Allah ya kara ma daraja alhaji muna dai tafi dai muna tafi za a bude ma shagon amma ai sai mun ga tukun hannunka ya fa kana fa kirga kudi hannunka na makarkata to yaushe za to alhaji hannuna ba na makarkata ba alhaji ai tunda na zo na same ka na kana shiga da kuɗi kana fita da su alhaji hannu na daina na daina jin wannan tsoron kuɗi ai daga na ga kuɗi sai in firgita ba ka ga <laughs> kwanaki hakemis ake kai ni in na ga kuɗi an shigo da kuɗi ko in fara rawa jikina na rawa to ai kuma shine zaka ce a buɗe maka shago to a ranka daɗe idan ka ka ai ce to ni kai ai daga cikin kangin da nake ciki daga cikin halin da nake ciki alhaji ina da kai ina jin tsoron kuɗi me amfanin zamana da kai me amfanin zamana da kai ina kuɗi suna firgita ni ya kamata kuɗi su firgita na alhaji ran ka ni fa in zauna kuɗi su rika firgita ni ban ga amfani na mu a rayuwa ka siyo tireloli ko ka siyo tifa idan ka siyo tifa ka danka musu a hannu na rika kawo balance ni kasuwa ma na haƙura da ita in dai za ka yi mu haka shikenan ni ka gama da ni a rayuwa alhaji alhaji alhaji menene alhaji waccan yarinya eh. yan nan ungo ce <laughs> baka eh, nan ungo ce mana ka santa a na santa mana alhaji na santa ka san gidansu alhaji na san su eh, na san a can baya take fa me faru a ah, da Allah ka ji ko ta irin tafiya da take <laughs> alhaji ai wannan Walaji, wadda ga sunan da abin nan nan. Ji da Allah. Budurwa ce ko? Budurwa ce. Na gode. To abin da nake so da eh, ka nemo man gidansu waccan yarinya. In ka nemo man gidansu, eh. to ni ka gama man komai. Ya ka san sunanta? Akwai matsala. Ta me? Akwai wani wallahi wani abati ne yake santa. Wai me? Wani abati ne yake santa. yaron yayi karatu yayi karatu ya kai ju eh. wai me kace abati shine me yake santa kuma sun shaku yo ai ni da kace da ni akwai matsala cewa nake tabin hankali zaka ce mata ke da shi a'a dan akwati yo ni da wani da wani abati alai tana son shi fa kai tsaya da Allah ba ma wannan kayan ba na fasa baka wannan to wanda ban taba sawa zan ba kala kuma biyu to bari dawo kasa dawo magana za a yi eh. kai da alaji kowane sai na baka kuma da hula da kuma kuɗin wankin kayan na tsawon wata guda duk in ka samu man labarin wannan kaji an fa gama tun da ka ɗauko wannan layi ai shi kenan yi wani abati a kowa ba abatin ne ke san tun sai na sauke shi daga layi ko kakansa ne ma ko baka ji na ne sai na sauke shi daga layi yo kai ana magana aure fa gaskiya ne aure ba wasa bane kuma layi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane gaskiya gaskiya ne alaji kaga yanzu wannan shine aikin da na baka na gama an gama ka kaddara an gama wai yanzu kana jin yanzu idan ka ce zaka ga yarinya na ni fa dimma wannan magana ana ni fa na wuce ta fa ni magana kuɗin kawai da kai magana ni shi kawai nake ai abin da nake so kana ji na da kyau ka je ka gyara min maganan nan irin yadda ya kamata ko zan ji daɗin wannan alhaji maimaita magana kake tun ɗazu shikenan ka kafa mun kusa ka kafa in ba ka kafa mun kusa ba Allah ya ne mu ka kafa mun kusa ba ni ka gani ai ba wannan ba ni fa idan kana san abu ni ma fa san shi nake in kana ki abu ni ma fa ai a daidaita ta hau yanzu ba mu san inda ta nufa ba ni na san inda zan same ta alaji. na da mangari ai duk ya dai mangari ba ta tana gidan shi. je gidan kurin ka ce za ta yi bako ina fitowa daga masallaci ka biyo muna gama cin abinci sai mu je gida wannan alhaji maimaita magana kake tun ɗazu Rike nan. Wannan nawa ne? Ba ka ce man za ka ganta ba? To na rantsi da Allah ko Kaduna ta je sai na bita. Kai ko Abuja wuce? Alhaji. Eh? Za ka ji. An gama. Labaran labaran. Alhaji an gama. Labaran kusan yaki. An gama ba. Kai. Kowa da rana saka gani shi kuma ya zaka da ikon Allah. Allah ya sa ba kare sannu yawa sannu hajiya sama eh, daga ina ina gajiya lafiya na ya gida ya sajiya Kike gane ni babo? Eh gaskiya ban gane ba. Ai anan ba nake. alhaji ne ya turo ni wajen ki yana kaunar ki yana son ki wani alhaji din kenan baki san shi ba amma kin san gidan da na baya ai mai fulawoyi wanda zaki ga ana layi da motoci a kofar gidan eh ana sadaka koko da kosai eh eh, eh eh eh to shi wannan gidan yana son ki ya gidan Alhaji Abba ke shi kin san shi ma shi kin san mutum ne mai shi ba ruwan shi mutum ne mai dattaku yana da girma mai dattaku ga kuɗi a hannunsa ya ganki yanzu duk duniya ba yarinya yadda ya gani yake so yake kauna irin shi ne ya ce na same ki idan kin ba mu dama ko kin ba shi dama da kanshi zai tako ya zo nan bane kin ga ba girman shi bane saboda yana da kuɗi ba girman shi bane amma saboda irin da ya ganki gaba ɗaya ya mato a kanki in kika ba shi dama za ki kafa kun zai zo ne shi ne na zo na nema alfarma a wajen ki ba matsala sun yi sun da zai yanzu idan dai na har na fahimce ka alhaji abba ne ya turo ka guri na haka ne ba matsala Allah ya kawo shi lafiya. Amin. gaskiya <laughs> na ji daɗi wallahi na ji daɗi sosai saboda za ki ji daɗi <laughs> wallahi na ji daɗi ni ma na ji daɗi eh to na gode yawa eh, ki gaishe da sajiya eh, eh. ki gaishe da sajiya na ji daɗi Allah sa ka wale na ji daɗi ba na gode da da wallahi shi wajen